الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم فتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم amma bado assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yan uwa musulmi na mai rukun Allah subhanahu wa ta'ala da ya karba mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ta kara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan karshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai alhamdulillahi Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu laraba cikin ranakun da muke karanta wannan littafi da yake fayyace mana aqidun shi'a a fa'idu shi'ati al-imamiyya al-ithnai ashariya yau kenan goma sha shida daidai da watan safar na shekara ta 1438 bayan hijira fiyayyen halitta annabi mu Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam wanda sai daidai da sha shida ga watan sha ɗaya na shekara ta 2016 miladiya idan yan uwa ba su manta ba muna kan eh, gaba eh, ko kuma tambaya ta ɗari da da hamsin biyar wanda take nuna matsayin ahalus sunna a wajen shi'a ko kuma aƙidan shi'a game da ahalus sunna yan shi'a ya suka ɗauke ahalus sunna ya matsayin ahalus sunna a wajen yan shi'a da farko dai muka karanta aƙidansu game da ahalus sunna na farko dai su nan ana gudanar musu da hukunce-hukuncin musulunci a zahiri amma sun yan wuta ne gobe kiyama ahalus sunna yan wuta ne gobe kiyama amma a zahiri a nan duniya tun da ana tare da su ana interacting da su to a ɗan ba ku hukuncin hukunce-hukuncin musulmai na biyu su kafurai ne ko kuma ahlus sunna kafirai ne kuma najasa ne bi ijma'i ahlus sunna sun yi ijma'i akan duk ahlus sunna kafiri ne kuma najasa ne shi yau za mu tashi akan na uku na uku <clears throat> suna ce la ta juzu salatu alaihi a aƙidan 'yan shi'a suna cewa baya halatta ɗan shi'a yayi wa ahlu sunna sallah idan ya mutu wala tahillu dhaba'ihuhum haka nan ma yankansu baya halatta a gare su yankan ahlus sunna baya halatta a gare su qala imamuhum akbaru al-khumaini babban shehin su su kumaini ga ya ce. Ya yajibu salatu ala kulli musulmin. A ya ba a yi wa kowane musulmi sallan jana'iza idan ya mutu wa in kana mukhalifan lil haqqi alal asahi ko da ya kasance mai saba wa gaskiya ne a bisa maganar tafi inganci wala ya juzu alal kafiri bi aqsamihi baya halatta a yi sallah da kafiri da dukkan nau'in kafirai daban-daban hatta murtad hatta wanda ya ridda wa man hukima bi kufrihi da wanda aka zartas masa da hukunci cewa shi kafiri ne mimman halal islam ga wanda dai yana ɗamfare da musulunci yana makale da musulunci yana liƙe da musuluncin kan nawasibi kaman ahlus sunna sune nasibawa me yasa aka ce musu annawasi masu bauta gumaka kenan abubakar da umar dawa da Usman to kaga su su kam ba a abin nan eh, hatta murtad wa man hukima bi kufrihi da wanda aka zartar masa da hukunci to kaga shi abin da yace kenan yajibu salatu ala kulli muslimin wa in kana mukhalifan ko da ya saba wa aqidan mu ko da ya saba wa gaskiya ita ce shi'a kenan amma wala ya juzu ku duba baya halatta a yi wa kafiri sallah da wanda ya ridda da duk wanda su ɗan shi'an a mahangansu suka yanka mai hukunci da cewa kafiri ne eh, kafiri ne da waɗanda suke makale da musuluncin amma kafurai ne a wajensu su ne ahalus sunna kenan so ya tabbatar kenan ba a sallan jana'izansu wannan maganar ku duba littafinsu mai suna tahrirul wasila tahrir alwasila mujalladi na ɗaya shafi na saba'in da hudu a karkashin alƙaunu fi salati alal mayyiti wajen bayanin yi wa matacce sallah wa qala aizan Khumaini ya ci gaba da cewa fatahullu zabihatu jami'i firaqil islam ya halatta a ciyan kan dukkan ƙungiyoyin addinin musulunci Sek. kungiyoyi kungiyoyi na addinin musulunci amma adan nasu bi banda na ahlus sunna wa in islam ko da an ya bayyana musuluncin karara ba a cin yankansa ku duba tahrirul wasilati sai mu wancan littafin mujalladi na biyu shafi na 136 alqawlu fi dhaba'ihi a karkashin bayanin cin yankan cin eh, yanka na musulmi ko na mutane wa ya yaqulu qa'il takan yi mai tambaya yayi tambaya wani abu ya zo maka a tunani kayi tambaya limadha nushahidu ba'da shi'atil a shari'a. to me yasa muke ganin waɗansu ɗan shi'a masu bin wannan aƙida na limamai goma sha biyu yusalluna ala amwati ahli sunnati ana sallah ga matattun ahalu sunna tare da su fil masjidil harami a masallacin harami na makka wal masjidin nabawi da kuma masallacin madina taka ne wani da yake tafiya waɗannan wuraren ya yi tambaya ta, muna ganin ana sallan gawa a waɗannan masallatai guda biyu ana yi da su fal jawabu amsa eh ana yi da su amma dole su yi addu'an da ake yi nan take din aiki nan take ina fata an gane ko ai akwai wani gwamna da wani da ya rasu a wata shekara wanda ba musulmi ba ne misali aka ce a mata addu'a da yake babban mutum ne gwamna ne na soja baba shi ta rasu aka zo ya gaida sarki a wata ƙasa ya ce to da allah sarki a yi ma babashi addu'a kuma sarki ya kira wani a nan yake to a karanta dan maliyo maliyo goma goma da sharman dudu sharman duduwa goma goma a gani an ɗaga hannu an yi ɗan maliyo maliyo goma an yi sharman duduwa goma na aka ji Allah ka saka mata da abin da ya cancanta da ita aka shafa shi a wajen shi ne aka yi that amen amen amen to don kaga dan shi'a ya zo ana sallan jana'iza da ahlus sunna ba wai bin ba me yake faɗa za ku ji abin da yake faɗa masa ne. wannan fa wata ƙasa aka yi shi can ƙala shekuhu a wannan maganar a duba ya du'una alaihim su suna la'ana ne suna mugunyar addu'an ne ga ahalus sunan ba wai addu'o'in ake yi ba na wanda ake na nema maka rahama da gafara Allahumma ighfir lahu wa afihi a'a wa akrim nuzlahu wasi' mursalahu wa nawwir da la'anta da dawama a wuta da ta kafi littafin su mai suna furu'ul kafi mujalladi na uku shafi na ɗari ɗaya da ashirin da biyu a ƙarƙashin kitabul jana'iz eh kitabul jana'iz babu salati anan nafi wato a babin irin sallan da ake wa ahlus sunna wa zakara fi sab'ata ahadith wa zikra fihi sab'atu ahadith an ambaci an ka hadisai guda bakwai littafi na biyu al-misbahu lil kaf'ami wani littafi almisbahu mawallafin shi shine kaf ami shafi na goma sha uku fi salati alal mayyit a karkashin bayani yadda ake matacce sallah qala shaykhuhum ibn baba waihi al-ummi ta abinda babban hamshakin shehin su ibn baba waihi mutumin kum yace wa idha kana al-mayyit mukhalifan idan shi matakken da za a yi wa sallan nan wanda baya aqidan shi'a ne mai saba mana ne in ka ji mukhali masu saba mana su ne a sunna to hai suka ce to ga addu'ar da za a yi idan wannan mamacin halin sunna ne bi ma'ana wanda ba ɗan shi'a ba faqul kai ɗan shi'a mai sallan ga abin da za ka ce fit takbiratir rabi'ati bayan kabbara ta hudu sai ka ce Allahumma khza abdika Allah ka tabar da bawanka wabna abdika dan bawanka haza wannan Allahumma aslihi naraka Allah ka shigar da shi wutanka Allahumma azikhu alima iqabika Allah ka ɗanɗana masa raɗaɗin uƙubarka wa shadida uƙubatika da uƙubarka mai tsanani wa auridhu naran Allah ka shigar da shi wuta wamla jaufahu naran ka cika cikin shi da wuta wa bayyiq alaihi lahadahu Allah ka takura masa kabarinsa ka matse shi ka haɗe shi ya takura fa in kana mu'adiyan li awliyaika idan shi maƙiyi ne ai fa innahu ko fa innahu domin shi din nan kana mu'adiyan ya kasance yana kiyayya li'auliya'ika ga masoyanka limamai goma sha biyun nan wa muwaliyan li'a'da'ika masoyi ne ga makiyanka abubakar da umar da usman da sahaban manzo Allah da na aisha da zaidu da da talhatu da safiya e ya Allah masoyi ne ga makiyanka Allahumma la tukhaffif anhu al'azab Allah karka rangwanta masa azaba wasbub alaihi al'azaba sabban Allah ka zubo masa azaba ta kansa zubowa fa idza rufi janazatuhu lokacin da aka yi haka za a daga shi an idar da sallan za a daga shi kenan a daga eh, makaranta eh, a ce Allahumma la tarfa'ahu Allah karka ɗaukaka shi wala tuzakkihi karka tsarkake shi ya Allah ina fata an gane ko eh, ku duba footnote wannan bayani a can littafin su na abin nan footnote na hudu wa in kana mukhalifan din na footnote na uku ko ku duba yaqsiduna bil mukhalif in ka ji dan shi'a yana ce al mukhalif masu saba mana masu saba mana to ga ma'anan shi man walla ababakar wa umar shine wanda yake nuna kauna da soyayya ga abubakar da umar to shine mukhalif makiyin abubakar da umar kuma shine menene almuwafiq shine alhabib almuwali masoyi masoyi qala ayatuhum muhammadul hakim wani babban hamshakin malamin su wanda ake kira muhammadul hakim yayi bayani fi kitabihi almuhkam fi usulil fiqh littafin shi mai suna almuhkamu fi usulil fiqh mujalladi na shida shafi na ɗari ɗaya da casa'in da huɗu. yace az-zahiru abinda ke zahiri annal murada bil abinda ake nufi da amawa al mukhalifuna masu saba mana alladhina yatawallawna ash-shaykhaini sune wanda suke son waɗannan manya-manyan shehunai guda biyu dattawa guda biyun nan sune wa abubakar da umar radiyallahu anhuma wa ardahuma wa yarawna shar'iyyata khilafatihima suna ganin halarcin halifancinsu, wanda suka yadda da cewa halifancin daidai ne ala firatihim duk yanda suke da sabanin kungiyoyin su dukkan su dai matukan su yadda da Abubakar da Sayyidina Umar a matsayin khalifofi dukkan su mukhalifuna ne masu sabawa ne dukkan su amawa ne dukkan su nasibawa ne ina fata an gane ko to sai ƙarshen wannan addu'ar da suke yi eh, ita kuma ta zo a kake ba mu gama mu ba ko al-mukhalif kake wa qala allamatuhum ko sai wani shehin su kuma mai suna yusuf al-baharani yace al-mukhalifu duk lokacin da kuka ji mata utlika ila al-mukhalif fil imamati wal muqaddam fiha wato wanda suka ji sun ce al mukhalif wato wanda suke saba mana to shine wanda ya saba wato gabatar da sayidina aliyu cewa shine farko direct daga manzo Allah sai shi to wanda ya saba wannan ya gabatar da Umar eh, Abubakar da Umar to shine mukhalif ba su saba mana ina fata an gane ko suna da waɗansu fatan terminology haka da suke bawa ahalus suna daban-daban daban kamar mu yadda muke cewa a ah, eh, wani aljihun baya ne aka kama mana wallahi a ofis aljihun baya ko wani na gaba da kuliya ayyuha sai ne washe a ah, za ka ji akwai satin terminology ka a wani na gaba da kuliya aka kama mana wallahi a ofis ai oganmu ai wani aljihun baya ne in ba kula ne ce balwa kofijo eh, balwa kofijo haka ke eh, eh, kuma mai baɗin gwiwa shi ne balwa kofijo in ka ji an faɗi haka ko ce ma ɓohogi ce masu rufe ido sai ma ka sani kenan ina fata an gane to su ma haka suna da kalmomi daban-daban a tsakanin su da sun faɗa kawai an san menene da ahalus sunna ake nufi hmm. Allah ubangiji ya rufa mana asiri a cikin sharhin dai yace ash-shahidu ku duba kuma ash-shihabu saqibu littafin su na biyu inda za ka samu wannan addu'ar bakar addu'ar da suke yi fi bayani ma'anan nasib wanda yake bayanin ma'anan wane ne waɗanne ne nasibawa shafi na menene na 254 wa kala aiza ne sake cewa wa mukhalifihi masu saba mana humul ladina lam a bi ahkamihi sune wanda ba su aiki da hukunce hukuncen shehunan shi'a wa lam ya'taqidu imamatahu wa ismatahu wanda ba su da wato cewa sayyidina ali shine imam kuma ma'asumi ne wanda baya sabo bal ja'aluhu min sa'iril khulafa sai suka sanya shi cikin wai sauran khalifofi da muka ce shi kadai ne kwaya ɗaya tilo magajin annabi babu wani sallallahu alaihi wasallam amma sai suka sanya shi suka yi including in shi cikin waɗansu wai shi ne na ƙarshen ma su sauran su ne number one da two da three to in ka ji sun ce muhalifun su ne kawai waɗannan da suka yi imani da khalifancin abubakar sai umar sai uh, usman ka duba littafin shi a shahabu sati. shafi na 228 وقال ايضا aizan. ya sake cewa shi ibnu baba waihil ummi din nan yace wala yajuzu li ahadin min ahlil iman baya halatta ga ɗaya daga cikin masu imani su masu imani a wajen su su hmm. an yughassila mukhalifan ya wanke mai saba maka idan ya mutu bi ma'ana baya halatta ga ɗan shi'a ya wanke ahlus sunna mukhalifan lil wanda ya saba gaskiya ya bijire mata fil wilayati wajen nuna wato kauna da gabatar da sayyidina ali sama da saura wala yusalli alaihi kuma bai halatta ya masa sallan jana'iza ba illa an tad'uhu baruratun sai dai in wata lalura ce ta kama inda za a yi tukiya kenan ko yawwa kamar yaya kamar kada idan su ne minority ɗan kaɗan ne yana cikin anguwan eh, yana sana'a yana haya a gidan wani ahalus sunna ko kuma yana aiki a ƙarƙashin wani ahalus suna yana ɗan samun abinci ko menene baya baya baya so ya yi exposing kansa a gane cewa shi ɗan shi'a ne to sai ya je ya masa sallan kawai ya halarci wajen a wanke idan aka ce malam bismillah wanke mana ya ce to shi kenan ya wanke a yi sallan tare da shi a matsayin tukiya saboda kar a gano shi a cutar da eh, shi ko a kore shi wajen aiki ina fata an gane ko amma fa da yake waɗannan addu'o'i a sirrance ake yi su kan dole zai yi su dole zai yi su tunda addu'an sallan gawa ba a bayyane ake yi ba illa an tad'uhu barura sai dai idan lalura ce ta kama ila zalika min jiha tuqiyya sai yayi abu a ta hanyar taƙiyanci. fa yughassiluhu taghsila ahli al idan yazo wanke shi din ma ya mai irin wankan da ake wa wanda ba dan akidar su ba yawa domin in dan shi'a ne nasu to wankan shi daban idan kuma ahli sunna ne kuma aka ce su yi ba ba sa so a bayyana su gudu za su yi ta hanyar taƙiya to shi wani wanka daban za su mai ba iri wanda aka sani wala ya turku ma'ahu jaridatan ba zai karya bar wani abu a tare da shi wa idza salla alaihi idan kuma har ta kama zai yi sallan jana'iza wa ahlus sunna to la'ana fi salatihi ya rika la'antan shi a cikin sallan da yake masa din walam yad'u lahu fiha kada ya masa addu'an alkhairi a ciki ina fata an gane ko ku duba footnote na shida can al-muqni'a shafi na 85 lil mufid babu talqin al-muhtadar tahzib al-ahkam mujalladi na daya shafi na 225 225 babu talqin muhtadar wancan kuma inda yace la wala yajuzu li ahadin min ahli iman ku duba kudnan na biyar kun ga wajen ko <coughs> almuradu bi ahli iman wanda suke nufi da mumunai baya halatta ga mumunai inda shiyukhi shi'ati manufansu da wannan kalma su shehunan shi'a kama kana muhaddithuhum yusuf al-bahrani kamar yadda wani hamshakin malamin su mai mai abin nan wanda yake rawaito musu hadisai Yusuf al-Baharani yace al-imanu alladhi huwa ibaratun an ma'rifati al-imam wal qawl bihi dama shi definition na imani a wajen su mu a wajen ahlus sunna al-imanu shine an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi kai imani da Allah da manzanninsa da littattafansa da mala'ikunsa da ranar tashin kiyama da kuma imani da kaddara alkhairi ko ne ko shari duk da su kuma imani a wajen yan shi'a ka yadda da imam kuma kai aiki da maganganunsa finished shine al-imanu uh, huwa ma'arifatul imam shine ka san waye imam ɗinka na zamaninka sannan na biyu wal qawlu bihi kawai ka rika ɗaukan maganganunsa ka rika bin fatawoyinsa to kaga kai da baka yi imani da wani imam na shi'a ba kuma baka ɗaukan maganganunsa to kai ba ahalul imani bane ina fata an gane ko wannan shi ne so a wajen su da kaji an ce ya ayyuhan lazina amanu allazina amanu bil imam wa amilu bi aqwalihi kawai su ne allazina amanu ina fata an gane to alhamdulillah da yake ita aljannan nan dai ba a hannun wani dan adam take ba hannun Allah ne subhanahu wa ta'ala haka nan ma wutan nan ba a hannun dan adam yake ba da wani ne da tuntun ya sako jahannama tuntuni lakin lakin da ba zai jira a yi kiyama ba tuntuni zai sako jahannama yake duk a tafi amma a hannun Allah ne subhanahu wata. in kai ayyukan wutan kai ayyukan wutan shekara goma ka ɗaga hannu Allah ka yafe mun na ba kai abin hai Allah ce na yafe amma da ɗan adam ne sako maka ita zai wala ba zai taɓa baka can ka tuba ba wallahi Allah ubangiji ya rufa mana asiri to mun gode da yake komai a hannun Allah Allah ubangiji ya samu dace so abu na hudu game da aƙidansu ga ahlus sunna yadda suka dauki sunna annahum auladu zina annahum auladu zina duk ahalus sunna ƴaƴan zina duk ahalu suna ƴaƴan zina ne iftara shaykhuhum shaikinsu ya ƙirƙiro wata magana wa imamu shuyusi shi'atin da wani limamin shaihunan shi'a mai suna alkulaini ya kirkiro wata ƙarya kirkira ƙarya ya danganta ta kulaini kenan ya danganta ta ga abu a as limamin su na shida wakala wayya ce wayya ce wa hashahu kuma atafau wal iyazu billahi bai fada ba wai wallahi ya aba hamza wai na rantse maka da Allah ya kai abu hamza wani ne yake fada wa kenan innan nasa kulluhum auladu bagaya dukkan mutanen duniya nan ƴaƴan zina ne ƴaƴan karuwai ne ma kala na, banda ƴan shi'an mu banda wanda suke kan aqidanmu na shi'a apart from waɗannan duk sauran auladu zina ne wal iyazu zubilla. ku duba wannan maganan a littafin su ar minal kafi kafi littafi mai wannan sunan mujalladi na takwas shafi na dubu biyu da ɗari ɗaya da tara kitabun raubati. حديثنا حديثنا 40 431 حديث نوح عليه السلام يوم القيامة نبي كدوب للتافن سميسونا بحار الأنوار مجلدنا 24 شافنا 311 حديثنا بقل a ƙarƙashin wani babi babu jawami'i ta'awili ma nazala fihim alaihim assalam wa nawadiruha wa nawadiruha za a samu ana warawal ayyashi ayyashi ya ruwaito wani hadisi irin nasu an ja'far bin muhammad alaihi salam kala ya ce ma min mauludin babu wani ɗa yuladu da za a haifa illa wa iblisu min al'abalisati ya haduruhu bi hadarati face sai an haifi wannan ɗan a gaban iblis wato ɗaya daga cikin iblisai zai zo ya yi attending haihuwansa ɗin lokacin da za a haife shi wato babu wani jariri da za a haifa face sai iblis yana zaune a waje fa in alima Allahu annahu eh, sorry eh haka ne ko eh, wannan iblis singular su sune plural iblisai sai ɗaya daga cikin iblisai ya zo ya halarci yayin da wannan matan take haihuwa sai ya zo wajen fa in annahu min shi'atina idan Allah ya san wannan ɗan da za a haifa ake haifansa sa nan ɗan shi'a ne to hajabahu an zalika shaitan sai Allah sai ya lullube shi yadda wannan iblis ɗin ba zai ganshi ba balle har ya taɓa shi Allah sai ya sanya shamaki tsakanin shi da wannan shaitani wa in lam yakun min shi'atina idan kuma ba dan shi'a bane Allah ya sa ya san wannan ba dan shi'a bane in ya girma ba zai taba yin imani da aqidan su ba asbata shaytanu isbi'ahu sababati fi duburihi wato wai wai hey hey shaytan sai Allah ya bar shaytan wai ya sa ya san shi haka a duburan yaron anus sun shi haka fakana ma'abunan sai ya zamanto wato mazinaci sai ya zamanto ɗan liwaɗi ina fata an gane sai ya zamanto ne ɗan liwaɗi kawai saboda shaidan ya tura yatsa a dubura tun yana abin nan to idan ya girma ya zamanto banda aikin liwaɗi da abin nan ba abin da ya sani fa in kana imra'atan idan kuma wannan dan jaririn da za a haifa mace ce asbata fi farjiha sai ce sai abun nan sai dani sai ya sanya yatsan shi akan al'auranta haka tsakanin fajira in ta girma ba abinda ta sani banda zinaci zinaci da fajirci to so bezan wannan ne suka ci duk wani wanda ba dan shi'a ba kenan daga dan lewa ne sai dan me dan zina tun asalin haihuwansa in ji su kenan wannan maganar ka duba littafin su mai suna ne footnote na biyu tafsirul ayyashi mujalladi na biyu shafi na ɗari biyu da talatin da hudu suratun ra'adi akwai biharul anwari mujalladi na hudu shafi na ɗari ɗaya da ashirin ɗaya babul na biyar cikin aƙidun da suka ɗauki ahalus sunna annahum qiradatun wa khanazirun yan ahlu sunna birrai ne kuma aladu ne ta inda za ku gano lalle origin din shi'a yahudanci ne saboda su ne Allah yake waje alamin humul qiradata wal khanazira ko a cikin qur'ani Allah yake ya mai da su birrai da aladu a cikin qur'ani idan ka je suratu ina jin al'an'am to suna suka ce duk wani ahlu sunna mai bin tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam birrai ne kuma aladu ne su so ahlu sunna aladu ne birrai ne a wajen yan shi'a wannan ku duba footnote na uku za ku gani biharul anwar littafi na bakwai mujalladi shafi na talatin a ƙarƙashin wani babi babu annahum yaqdiruna ala ihya'il mauta a ƙarƙashin babin da yake nuna cewa su din nan shehunan shi'a suna da iko wajen tada matattu bayan mutuwa wa ibra'il akmahi wal abrasi da warkar da guragu da kutare wa jami'i mu'jizatil anbiya'i da dukkan mu'jizozin annabawa maso ma suna da shi ina fata an gane a ƙarƙashin shi za ka ga wannan na shida daga cikin aƙidansu game da ahalu sunna wujubi katli ahalu sunna wajibi ne kashe ahalu sunna wa qiyaluhum da assassinating nasu da musu kisan gilla assassination wajibi ne wannan a aƙidansu wujubu katli ahalu sunna wajibi ne kashe ahalu sunna واغتيالهم musu kisan كسن جلة assassination iftarau game da wannan maganar sun kirkiro wata hujja da za ta yi supporting wannan maganar ta karfafa ta an ibni farqat daga ibnu farqat kala ya ce qultu li abdullahi na zo na tambayi abu abdullahi shine al-husayn ma taqulu fi qatlin nasibi akramaka Allah me ka gani me za ka ce game da kashe ahlus sunna qala halalu dami dama jinin su halal ne dama jinin su halal ne lakinni attaqi alayka fa in qadarta an taqliba alayka alayhi ha'itan sai dai lakinni attaqi alayka wato sai dai abinda nake kada ina ji maka tsoro fa in kadarta idan ka samu iko an takliba alaihi ha'itan wato ka rufta wani gini a kansa au tuzriqahu fi ma'in ko kuma in yana kusa da ruwa ko teku ko rijiya ka zo ka tura shi ya fada a ciki likai la yushida bihi alaika domin kada a kama ka to fa'al kai kawai shine kisan gilla din ai ka zowa mutum a bazata ba a rashin sani ba yace ina jin tsoro kar ka fito baro baro ka fallasa a gano ka amma idan akwai inda za ka laɗe ka tura shi kai baka kisan gilla ba tare da <clears throat> ya ba da shaida a kanka ba fasal ka aikata at any time sai opportunity ya samu kawai kawai okay go ahead kawai gama da shi Hussaini wa ya ba da wannan fata in ji su ba kasan kuma haihata haihata ne ku duba footnote na nawa ilalu shara'i littafin su mai suna ilalu shara'i mujalladi na biyu shafi na ɗari biyar da tamanin da hudu da ɗari zuwa ɗari biyar da tamanin da biyar babi na ɗari uku da tamanin da biyar a ƙarƙashin nawadirul ilal ku duba littafi na biyu wasa'ilu shi'ati mujalladi na goma sha takwas shafi na ɗari biyar da sittin da takwas zuwa ɗari biyar da sittin da tara babu katli man sabba aliyar, wato babin da yake halatta kashe wanda ya zaji sayidina ali au ghairihi min al'a'immati ko wani sayidina ali cikin limaman shi'a wa mutlikin nawasibi ma al'am da kuma wanda yake halarcin kashe wato ahalus sunna idan akwai wato amincewa in kashe shi din ba zai kawo maka bala'i ko fitina ba babin da yake ce ya halatta ka kashe shi in kashe shi ka aminta da kashe ahalus sunna ba abin da zai taso maka go ahead ku littafi na biyu yanzu a alu suna na zagin na ali a'a amma ai a wajen su ba zagi da kaskanci irin ka shi shine na hudu shine ai zagi ba ka ce shine farko ba direct bayan mutuwan manzon Allah sallallahu da bai kamata ka ce sayyidina Umar sayyidina Ali ne khalifa farko sai Umar sai Usman ba ba zagi da cin mutunci da ya dace da da yafi wannan ka kace shine na hudu waɗancan ne na farko ku duba littafin su na biyu mai suna biharul anwar volume 27 shafi na 231 babu zammi mughzibihim wa annahu kafirun halamuddan wato babin da yake wato e, sukan mai zagin sayidina a matsayinsu wa annahu kafirun cewa shi ma ne duk matsayin limaman nan kafiri ne halalu dami wanda jininsa kuma ya halatta wa tawabul la'ani ala adaihi da irin dimbin ladan da ake samu wajen la'antan makiyan sayyidina ali sunan babin kenan fa ku duba littafi na uku mai suna alhada'iqun nazira mujalladi na goma sha takwas shafi na ɗari ɗaya da hamsin da shida fi annal mukhalifa laysa musliman duk wanda baya aqidan su na shi'a ba musulmi bane alal haqiqati bisa gaskiya da hakika ba musulmi ba ne dugunta baya shi'a waƙar nushira fi jaridati sharqil ausa akwai wata jarida da ake kiranta middle east paper middle east a sharqil ausa su an taɓa watso wannan aƙida an taɓa rubuta ta wannan jarida ta middle east ta saudiya ta taɓa abin nan fil adadi abin eh, volume da 6865 volume yawmul ahad wanda ta fito a ranar lahadi sha uku ga watan biyar na shekara ta dubu da da goma sha takwas, jarida wannan jaridan ta taɓa yada wannan maganan su ɗin ta taɓa ɗauka khabaru talawuti wa iradati daulatin imaratin arabiyya min al al-irani bi madati aflanocetin aflanocetin a stefania suna wannan jaridan da abin da ke nan so sun taba ruwaito wannan din wa kwana shekuhun al-baharani yusuf al-baharani a kwani shehin su yusuf al-baharani shi kuma ce alhaqu zahiru gaskiya ta zahiri dan aksarihu gaskiya ta karara ta bayyane min al na labaru da aka ruwaito listifadati ha saboda ma yawansu wata kafuri ha da hauhawansu da yawan labaru da hadisai da aka ruwaito sun zartar da bikufin mukhalifi duk wanda ba dan shi'a ba kafiri ne wa nafbihi, wa shirkihi wa halli malihi wa damihi saboda haka ya zanto mai bauta gumaka mushriki ne kuma wahalli malihi jinin shi dukiyar shi ta halatta wa damihi da dukiyarsa da jininsa saboda haka a wajen su jinin ahlus sunna halal ne dukiyan ahlus sunna ma halal ne duk inda ka same ta ka ɗiba ganima ne kawai duk inda ka same ta ka ɗiba ka kore shi in gida mai akwashi a fit da shi ganima ne kawai ku duba footnote na biyar alhada'iqun nazira shafi na mujalladi na goma shafi na ɗari uku da sittin as-salatu alal mu'mini babin da yake cewa halarcin yin sallan jana'iza ga mumini dan shi'a kenan dunal khariji banda yan waje to kaji wani abin nan kuma yan waje ne wanda kuma ba shi dan waje ne wa qala aidan wannan mutumin yusuf al ya ci gaba da cewa wa hina idhin a wannan yanayin fa bi mujibi ma dallat alaihi al-akhbar saboda wajabcin hadisansu da suka nuna wa sarraha bihi Ulama ulama'ul abrar da iri yadda su tsarkakakku suka yi bayani lau amkana li ahadin da zai yi ga wani ɗan shi'a ikhtiyala shay'in min nafsi ha'ula'i da zai yi ga ɗan shi'a ya faki wani ahlus sunna ya masa kisan gilla to wa amwalihum min ghairi istilzamihi li dararin alaihi aw ahadi ikhwanihi jaza lahu fima bainahu wa bain Allah idan ya ga lallai da ɗanunsu da ɗan shi'a zai samu ya faki ahlu sunna ta wajen yi masa kisan gilla kau da shi ko kuma ya faki da san yadda zai ya kwace dukiyar shi ya mallaka min ghairi tilzamihi li dararin alaihi ba tare da wata cuta ta same shi ba da in zai yi wannan abun successfully ya tsira ina fata an gane ko Wasu abin da yake faɗa <clears throat> idan ɗan shi'a ya ga yanayi ya masa yadda zai iya da ran ahalus sunna ya sace dukiyan shi ya kwace ta ba tare da ya cutu ba ko ya jawo ma 'yan uwansa 'yan shi'a cuta cutarwa to jaza lahu kawai ya halatta yayi fi ma bainahu wa bainallah wannan tsakanin shi ne kuma da Allah ya yi babban hidima amma idan ya ga wajen kawar da shi din nan kashe shi din nan yi masa kisan gilla ko wajen ƙwace dukiyan shi din nan abin zai zamanto masa consequence din zai zamanto masa cuta gare shi ko ya janyo wa 'yan uwansa shi a cuta to ya bari ya bari amma in ga zai abu successfully ba tare da shi ya cutu ba ko ya janyo wa 'yan uwan shi bala'i ba da ya halatta wannan tsakanin shi da Allah ne ya je kawai gora hai halal ne kawai ina fata an gane ko ku duba footnote na farko ash-shihabu saqib littafin su mai suna ash-shihabu as-saqib mujalladi shafi na 266 zuwa 267 bal wa aujabu kai suka ce kai sun ma wajabta katlal asafiri kashe dukkan kanari al'asafiru jam'u usfur wa akluha sun wajabta ma kashe kanari wa akluha da cin namansu li'annaha fi i'tiqadi shuyukh shi'a tuhibbu ahli sunna na fata an gane al'asafir waɗansu tsuntsaye ne kanari wanda ake sa su a keji to suka ce kai ya waje baɗan shi a matsayin inda ya ga kanari ya kashe shi saboda a aƙidansu tsuntsu kanari masoyin ahalus sunna ne shi ma a yi including nashi wajen kisan kawai kana wuce ka ga kanari kawai ta kashe shi kawai suna da aƙidan cewa ai kanari kanari ahalus sunna suna son mu ba yanzu musulmi in ya ga tsaka yana kashe ta ko in muka ga tsaka da ka ga tsaka kana kashe ta ai mun san tana ta ba da contribution guduma wajen rura wutan nan da aka kona annabi Ibrahim da ita shi yasa ba a so ka barta a gida idan mutum yana barin kendir ko na fitila ba irin wannan mai glove din ba to suna ba da gudunma waɗannan tsakan sosai wajen hurata da rurata ta kama gobara yana daga cikin cutarwansu da illolinsu yawunsu guba ne in sun tsoma abu a baki bakinsu a cikin ruwa ko suka mutu a suka fada guba ne mutum yanzu zai mutu in suka abin duk haka za ka tafi. akwai wanda da na san shi a kano mutumin doguwa dogwacen wajen ririwai wajen ƙarshen falgore da ɗan eh, lahaji ɗin nan lahaji ana kiran shi jibrin a lokacin eh, ma'aikacin banki ina jin ya ɗan ci abinci ya kwanta ne ko iri yawon bacci nan da ya zuba mai anan wata tsaka ta gangaro tana ɗan bi tana ɗan lasa ai wajen da ya tashi gaba ɗaya nan ɗin kai sace ruwan zafi ne aka zuba masa eh, muka ce jibrin a rika rufe kai da Allah to kaga guba ce ita to ai kaga mu a aƙidance da mun ganta menene ake mata to su ma suna da aƙida an dasa musu da sun ga kanari su kashe shi yana da alaka da ahlus sunna yana yana yana son ahlus sunna amma sai dai ku ji dabara wa in ka kashe ka ci eh mana wa aujibu qatl al wa aqliha kaga ai akwai hijima ana <laughs> kai Allah Ubangiji ya rufa mana asiri. Ah, fi i'tiqadi li annaha fi domin a aqidan shehunan shi'a kanari tuhibbul tuhibbu ahla sunnah. Wa qala ayatuhumul jazairi gama nassin maganan wani shehin da ya faɗa mai suna aljazairi ruya an ruwaito hadisai irin nasu da ɗan shi'a cewa annal uskura sun lura lalle kanari yuhibbu fulanan wa fulanan yana son wane nan da wane nan su waye nan. mutum biyun nan abubakar da umar wa huwa sunniyun saboda haka shi kanarin nan ahlus sunna ne fa yanbaji katluhu shi ma ya dace a kashe shi bi kulli wajhin ta kowace fuska kai karo da kadari ka bige shi wa idamuhu kawai da zartar masa da hukuncin kisa amma wa afluhu, eh wa afluhu, eh sai a ci kuma sai a ci kare na ban kanari duka yayi ki Allah na tuba eh in buge kanari in kashe shi gara da sun ce kashe shi watakila akwai lada amma sun buga don in ciwon sai yau kaza mana ya yi ɗari a talatin ɗin kanari kaza na fata an gane ko wannan maganar da suka faɗa shi a ayatu shehin su aljazairi din nan ku duba footnote na biyu a cikin littafin su da yake cewa mai suna al'anwaru nu'umaniya al'anwarun al'umaniya page 308 jalladi na biyu safi na 308 na bakwai daga cikin aƙidansu su ‘yan shi'a game da ahlus sunna wujubu sariqati amwali ahli sunna wajibi ne sace dukiyar ahli sunna duk inda ka gamu da wajibi ne ma wajibi ne shi suka hada kai da su Iran da su Amerika suka yi konkarin Iran aka cire saddan suka kwaci dukiyoyin nan gaba ɗaya suka mamaye rijiyoyin mai suka zo Lebanon yanzu ana nan Syria ma ana so a haɗa duk wani inda dai abin nan resources na ahalin sunna yake ko shagunan su wajibi ne maka yanda ka san sallah wajiba ce in baka yi ba a maka uku ba to haka nan sace dukiyan ahalin sunna a wajen su wajibi ne ina hujja min alkitabi wa sunnati na a iftarau kirkira ne dama to sun kirkiro hujja wai khuz malan nasibi haythu ma wajabtahu khuz malan nasibi haythu ma wajabtahu Eh, ka ɗauki dukiyar ahlus a duk inda ka same ta wadfa ilaina al-khumus amma mu malaman ku ba mu 1 over 5 eh, khumus mu ne da khumus ina ba ta an gane ko mu ne da khumus duk inda ka samu ka kama na khumus ku duba footnote na uku tahzibul ahkam tazibul ahkam littafin su mai suna tazibul ahkam mujalladi na hudu shafi na ɗari takwas da arba'in da tara kitabu zakat so an sanya shi ma wannan kwakin ma a onda kitabu zakati ne babul humus eh, a karkashin babin kumusi wal gana'in da yadda ake raba ganima ai dukiya alu suna ganima ne so an ciyo ta ne ko to sai a bada 101 150 eh malaman su shehunai ku duba tafsirul burhan mujalladi na uku shafi na ɗari uku da ashirin da shida a ƙarƙashin suratul anfal nan ne aka yi bayanin ganima ku duba littafi na uku wasa'ilu shi'ati mujalladi na nawa goma sha biyu shafi na ɗari hudu da talatin da shida da ɗari hudu da talatin da bakwai babu hukmi malin nasu bi a ƙarƙashin babin da yake bayanin hukuncin dukiyan ahlus sunna wa mar'atihi da matansa matansu wa damihi da da, da jininsu littafi na hudu al'anwarun rahmaniya al'anwarun nu'umaniya kai al'anwarun nu'umaniya mujalladi na biyu shafi na ɗari uku da takwas zulmatu halikatin fi bayani ahwali sufiyyati wan nawasib yace wato zulmatu halikatin fi bayani ahwal littafi yana bayani ahwalin ɗan sufiya da annasibawa ina fata an gane akwai kes rigima sosai tsakanin su da sufiya su ma ba abin nan bane a wajen su sam ba su ba abin nan haihata haihata ba shi shiri tsakani waftarau suka sake kirkiro wata hujja suka ce malun nasibi dukiyan wanda ba ɗan shi'a ba masu imani da abubakar da umar wa kullu shay'in yamlikuhu da duk abin da ya mallaka a doron ƙasar nan halalun laka halal ne a gare ka ya kai ɗan shi'a illa mura'atahu banda ma sai dai matan sai dai matan su domin su kuma nan mushrikai ne najasa ne bai kamata na ka kusance su ba Fa'inna inna nikaha ahli shirki ja'izun wannan an halatta amma ba wajibi ba ne shi ina fata an gane ko su ka san ai najasa ne suka ce tun a can bayan mun karanta ko ba haka wala tankihul mushrikati wannan maganar da suka yi a nan ku duba footnote na hudu tahzibul ahkam mujalladi na shida shafi na ɗaya da da ɗari biyar arba'in. kitabul makasibi littafin wato nemo wato littafin sana'a da nemo dukiya al-maqasid wasailu shi'ati littafi na biyu littafin su mai suna wasailu shi'a mujalladi na goma sha biyu shafi na ɗari hudu da talatin da bakwai babu hukmi malin nasibi wa mra'atihi wa dami hukuncin wato dukiyan abin nan ahlus sunnah sai na takwas wujubu ikhtilafi ma'ahu wajibi ne kullum ka rika saba musu duk inda dan ahlus sunna yake kai dan shi aka zama to opposite din shi a inda yace yes kai ka tsaya a mai no abinda yace wannan halal ne kai ka tsaya shine menene a wajenka haram abinda yace haram ne kai ka koma ka ce shine mai halal kullum ka rika opposing nashi don girman Allah ba fa ganin wannan yahudanci ne zalla don manzo Allah ce khaliqul yahud ya umurci musulmi ce ku rika saba ma yahudawa suna barin gashin baki ba sa son gemu ko ku bar gemu ku aske mai gashin bakin suna yin azumin ashura daya ku ku saba musu ku yi nawa tasu'a da ashura suna hutun lahadi da asabar wai Allah ya huta mu kuma Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis salati min yawmil jumu'ati fas'au ila zikrillah wa zarul bai'a inda Allah ya ce mu kulle shaguna mu kulle wajen sana'a lokacin da imam ya hau minbari nan ne ake kiran sallah na biyu amma Allah ya ce fa idza qudiyatis salatu idan aka idar da sallah me yace fantashiru fil ardi wabtagu gomin fadlillah ku ba zama a doron kasa kowa ya je wajen sana'ar sai nemi falalan Allah kar ka zo iyalanka su takura ba abinci ran juma'a ka dora Allah Allah ce fantashiru fil ardi wabtagu gomin fadlillah ku bazama ku ne ku nemi falalan Allah subhanahu wataala komai namu annabi ce khaliful yahud khaliful yahud ba ka ganin alaman komai nasu ce a saba a sunna ba ba kwa gani halin suna fa matsayin annabi sau da kafa ke a saba ba ba ne tun da ka ce a saba mana mu ma mun ce a muku duk mutum idan yana lura zai ga sifofin yahuda ne kawai da aƙidar su ke bayyana a cikin shi'anci iftara saduquhum akwai wani saduq cikin masu raito hadisan su an ali an ibnu asbatin wa ya zo ya tambaye ce qultu lahu ya zo ya tambaye ce ya ani ar-rida ya tambaye muhammadu rida a hadatha al'amru amru mina min amri akramaka Allah a wani al'amari da ya faru da ni dan shi a naje gun shehin shi neman menene fatawa la ajidu buddan min ma'arifati kuma dole ne sai na je inda za a warware mu bi ma'ana abin da yake nufi akarama kallahu idan wani al'amari ya taso mun wata damuwa ta taso mun kuma dole ina bukatan wani ya warware mun ita ina bukatan dole wani ya bani katawa akan al'amari na dinnan walaysa fil baladi allazi ana fihi ahadun sannan a garin da nike, ina babu wani daga cikin shaihunanku shaihunanmu irinku da zan tambaya sai waɗancan sai waɗancan suwaye very good akar makala ya zan yi in that case wani al'amari ne ta mun dole in buƙaci mai fata wanda zai bani fatawa sannan a garin da nike ƙasan da nike. babu limaman shi'a a wajen wani kuma dole ina da bukatan yi fatawa babu wani attafihi min mawalika babu mafoyanku a wajen wanda zan nemi fatawan akal makalla ya za a yi kenan kala yace fakala sai ce iti faqihal balad yace ka je gun babban malamin wannan garin kawai karka damu ko ma waye ne tunda babu an shi abi ma'ana malamin sunna ne kenan fa idza kana zalika fastaftihi fi amrika idan har ka matsu dole he ka nemo fatawar an warware maka matsalan to ka je gun malamin da ka samu na wannan garin ko da ba mu bane ko da ahlus sunna ne amma fatawan da ya baka in duka to ka kai aiki da opposite ɗinta shine daidai kawai Hmm. kace akramaka Allah wallahi mushen jaki na samu zan iya cama zan iya cin nama yace haram ne to ka ci shi me yace maka to kai ka ci halal ne in kuma yace halal ne to ka karkaci kawai kai dai ka ji ina zai dosa sai kai opposite din shi kawai fastaftihi fi amrika je ka nemi fatawan shi game da al'amuranka fa'iza aftaka bi shay'in idan ya baka fatawa game da wani abu fa khuz bi khilafiki kai ka je ka yi aiki da saɓaninsa fa'innan haƙƙa fihi gaskiya yana cikin saɓanin fatawan da ya baka haka za ka mu'amalance su ina fata an gane ko akramaka Allah yanzu idan na jiro daga gidan saman nan da ka zan muke ci a kada ka kuskura haramun ne to ka jiro a ah, to sun da suke zabanin sabani haka ne ina fata an gane ko akramaka Allah barawo ne ya shigo mun zai kwace kudin da menene yace a ah, kakka bashi ka bige shi yace to ka dauki sabani haka ka me aka Allah yanzu eh, idan dare yayi misali zan iya kulle jaddi na dogara ga Allah yace eh ka kulle jaddin ka ka dogara ga Allah a wajen shi sabani wannan shine me tabashi a abude Allah rufa asiri Allah shan giya fa ta haramun ne Allah ya je ka sha in dai ahli sunna ne yake maka haramun wa abu je dauke shi halal sai yace maka halal kuma dauke shi a me حرام أكرمك الله يا داش أنجي كلوب ناجي أنا وني كده أشياء بيداش مسلم تجيه كشاش شيني سعاني فتان الله رفع ملا أسمع وانما بغانا كدوبة فتنة نبي يرشان علم الشرائع واللفظ له مجلد نبي شافي نتري بيرد بوما شائش شاكرا شا babi na ɗari uku da goma sha biyar al'illatul lati min ajaliha dalilan da suka sa dole kawai a ɗauki saɓanin fatawan ahalus sunna na biyu ku duba littafi mai suna tahzibul ahkam mujalladi na shida shafi na dubu ɗaya da ɗari hudu da tamanin daidai kitabul qabaya wal ahkam littafin da yake magana akan wato hukunce-hukunce da kuma abinda e, al'amura da suka jibinci haka babu Ziyada fil qadaya wal ahkam littafi na uku wasailu shi'ati mujalladi na goma sha takwas shafi na ɗari uku da sittin باب وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة وكيف العمل بها kuma har هر wata risala. risala ita ce ɗan booklet haka ɗan ƙarami haka wanda bai kai matsayin volume ba shine risala at-ta'adul wa tarjih eh, mujalladi na shafi na 171 li'ayati al kumaini na kumaini wanda ya wallafa an-nashir wanda suka yi publishing din wannan yar littafin tanzim wa nashri athar al-Khumaini saba'a ta farko ta shekara ta bakwai. waftarau sun kirkiri ƙarya suka danganta ala as-sadiq wai annahu qala wai as ga abin da yace wa hashahu alhalin atakau bai faɗa ba har ga Allah yace idza warada alaikum hadithani mukhtalifani idan hadisai biyu labaru biyu suka zo muku masu saba wa juna wannan yana cewa A, eh, wannan yana cewa a'a fa a'riduhuma ala kitabillah ku je ku auna su da littafin Allah sai ka ce da gaske littafin da aka ce akwai ƙari akwai ragi an jirkita an yi menene yace fa ma ki fa ma wafaqa kitaballah abun da ya dace da littafin Allah fa khuzuhu ku yi riko da shi wa ma khalafa kitaballahi farudduhu abun da ya saba littafin Allah ku yi watsi da shi fa in lam tajiduhu ma fi kitabillah idan ba ku samu wannan hukunci a littafin Allah ba fa a'riduhu ma ala akhbaril ama ku auna su da maganan ahlus sunna fama wafaka akhbarahu akhbarahum fakhuzuhu abinda kuka ga yayi daidai da maganan ahlus sunna ku yi riko da shi wa ma khalafa akhbarahum abinda ya saba labarin su fakhuzuhu nan ma ku yi riko da shi ok fama wafaka akhbarahum fazaruhu ko yawa in kun ga abin maganan wannan maganan da ta zo muku mai saɓani kuka auna su da magana ahlus sunna sai kuka ga wanda ya daidai da maganan ahlus sunna da abinda ahlus sunna suke kai ku fita harkan shi wanda kuga ya saɓa wa maganan ahlus sunna shine ne shine daidai a wajen eh ina fata an gane ko to sai na na ƙarshe na tara daga cikin aƙidunsu game da ahlus sunna al-ijma'u sun yi ijma'i ala wujubi la'ani ahli sunnati wato wajibi ne la'antan ahlus sunna duk lokacin da ka zo wiridi ko ni lazimi ka ware lokaci na la'antan wa annahu min ajallil ibadat wato yana daga cikin manya-manyan ibada lazimi wuridi wanda ke kawo lada mai girma a wajen Allah ina fata an gane ko so gobe za mu tashi a nan din kawai za mu tashi a da tara kar mu tsawaita na? ok ok ta alhamdulillah da kafir ba zai ɗauka ba in yi mana yusuf ke mu tsaya